Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. jami'an tsaro a ƙasar belgium sun kai wasu jerin samami kuma masu gabatar da ƙara sun ce zuwa jiya asabar sun tuhumi wasu mutane uku da take-taken ta'addanci yan sa'o'i bayan da kwamitin tsaron ƙasar ya yi wani zama na nazarin wata barazanar ƙaddamar da hare-hare a ƙasar firaminista charles michel ya ce ƙasar belgium za ta ci gaba da kula sosai to amma babu wani abun fargaba game da gasar kwallon kafa ta euro 2016 da aka yi a birjin jiya asabar wadda a baya aka yi fargabar cewa 'yan bindiga na iya auna ta firaministan ya ce za mu ɗau ƙarin matakai ba da daɗewa ba to amma bai ƙarin bayani ba Gasar ta belgium ta ci gaba da kasancewa cikin shirin kota kwana tun bayan hare-haren da aka kai a filin jirgin saman brussels waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 32 wani gagarumin samaman da aka fara tun ranar juma'a ya kai ga kama mutane 40 da ake kyautata zaton 'yan bindiga ne to amma galibinsu an tsare su ne na wani ɗan lokaci kawai sha biyu daga cikinsu an ci gaba da tsare su na wani ɗan lokaci don a musu ƙarin tambayoyi sannan aka saki tara daga cikinsu da daren jiya asabar sojojin iraki na musamman sun ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro a birnin fallujah zuwa jiya asabar bayan sun ba da sanarwar sake kwato akasarin sassan birnin daga hannun 'yan isis kwana guda da ta gabata mun mako alkawarin sake kwato fallujah kuma mun kwato shi a cewar firaministan iraki haidar al'abadi ranar juma'a kafin nan sojojin na iraki sun kwato cibiyar gudanar da harkokin siyasa wato harkokin isis da ke wato da yankin bayan jerin har-haren jiragen sama da suka ragargaza wasu sassan tsara dabarun yaƙi biyu da suka kuma lalata wasu wuraren da aka girke bindigogi masu sarrafa kansu shida jami'an gwamnati sun kuma tabbatar da cewa sojojin na iraki sun kwace wani ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin a kafar twitter abadi ya ce yanzu an ceto fallujah saura a shiga yakin kwato mosul ya kara da cewa za mu murkushe daesh wato kamar yadda ake wa isis lakabi da larabci yau kusan watanni biyu kenan da jami'an leƙen asirin tsaro na amurka ke bayyana cewa kungiyar isis ta tagayyara ainihin kuma fiye da yadda wato ta taɓa yi tun bayan da ta wanzu suna masu nuni da wasu hujjoji da dama jami'an sun ce 'yan bindigar na tserewa daga birnin ta wajen sajewa da farar hula da su ke gudu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban siriya bashar al-assad ya gana da ministan tsaron rasha jiya asabar a birnin da mash'u yayin da jami'an sojin amurka da na rasha su ma suka yi ta wata ganawa ta daban kan hare-haren da rasha ta kai kan 'yan tawayen siriya da amurka ke goyon baya a wannan satin sargi shaigu ne jami'in rasha mafi girma da ya tafi siriya tun bayan da rasha ta tura sojojinta zuwa siriya watanni tar da suka gabata don su taimaki gwamnatin assad ya ce ya tafi siriya ne a matsayin wakilin shugaba vladimir putin manyan jami'an ma'aikatan tsaron rasha sun ce abubuwan da suka kai shegu sun hada da dangantakar tsaro tsakanin rasha da siriyar da kuma haɗin kai wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da ke gudanar da harkokinsu a siriya hare-haren jiragen sama da sojojin rasha suka shafi watanni suna kaiwa sun taimaka ma sojojin gwamnatin syria wajen gurgunta mayakan 'yan tawayen to amma kuma hakan ya janyo takaddama tsakanin rashar da amurka amurka na zargin cewa a maimakon auna isis rasha ta fi auna 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi waɗanda amurkan ke goyon baya harharen rasha na baya-bayan nan sun ragargaza wuraren 'yan tawayen siriya ranar alhamis a tanaf wanda wani wuri ne da a baya jiragen saman rasha ba su mai da hankali a kai ba wata kotun masar ta sake zartas da hukuncin ɗaurin rai da rai ma tsohon shugaba muhammad morsi saboda kurmata sirrin ƙasa a jiya asabar ɗin kotun ta kuma zartas da hukuncin kisa ga wasu mutane shida da aka tuhume su tare da mursu ɗin ciki har da wasu ma'aikatan kafan labarai ta aljazira da wani ɗan jarida kuma yau wasu kuma da aka tuhuma da suka yi aiki a ofishin mursi, an zarta musu da hukuncin ɗaurin rai da rai amma ana iya ɗaukaka ƙara kan dukkanin hukunce-hukuncen da aka zartas jiya asabar ɗin an ci gaba da tsare mutane sha ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin ciki har da morsi alƙalin ya bayyana wato ya bayyana ma wato ya bayyana ma'aikatan aljazira biyun da cewa wani mai karanta labari ne mai suna umar muhammad da kuma editan labarai ibrahim muhammad hilal sai kuma ɗan jarida na uku wanda hukuncin kisa aka zartar masa mai suna wato amas al wanda yake aiki da ras wani gidan jaridan wato wajen wani gidan yada labarai wanda ake zarginsa da dasawa da kungiyar muslim brotherhood ko ikhwanul muslimin da sumursi labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu haramu, Assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Har gobe ɗaya daga cikin matsaloli da ilimin zamani ke fuskanta musamman a ƙasar Hausa shine ilmin ɗiya mata. Duk da haka babban sakataren ilimi a ƙaramar hukumar mai yama a jihar Kebbi Alhaji Salihu ɗan ƙane dogon daji ya ce ana samun gagarumin ci gaba wannan fanni a yankinsa kamar yadda za ku yi cikin wannan hira da ya da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad. Alal haƙiƙa ci gaban ilimin 'ya'ya mata musamman a nan ƙaramin hukumar mulkin mu ta yama gaskiya yana samun ci gaba ko kuma in ce shina haɓaka wanda yake a can baya za ka iske kila idan aka je makaranta kamar lokacin da mu muka yi za ka iske aji mai mutum arba'in kila za ka iske mata goma sha ɗaya ne ko sha biyu to amma yanzu allah ya ƙadarci mutane sun fahimci muhimmancin ilimi za ka iske duk da mutanenmu cikin ƙauyuka garuruwa suna nuna cewa sun hisan 'ya'yansu mata ma ballantana maza a ce sun yi ilimi saboda idan mace tana da ilimi ko da sha'anin zaman gidan aure na za ta yi musamman to za ta yi sanin abin da take yi babu wada za a yi a haɗa mai ilimi da mara ilimi kuma ilimin nan da yake allah ya ƙaddarci makarantun mu ana samun ci gaban ilimi ana haɗa duka iliminmu na addini da kuma ilimin zamani to kaga mutum ya haɗa hannu biyu an yi ilimin addini an san yadda za a bauta ma ubangiji sannan kuma an zo an yi ilimi na zamani da na hulɗar zamantakewa yadda ya kamata a yi mu'amala da al'umma da na sana'o'i da dai sauransu saboda ka ga mutane yanzu kai ya fara wayewa an tashi tsaye a ga cewa 'ya'ya mata ma sun yi karatu kuma sun samu wannan ilimin don su yi amfani da shi saboda haka gaskiya mutanenmu sun dukufa yau ɗin nan ma da safen nan na fito gida a na bi titin gana mu wanda ya ratsa daga saran dosa zuwa suru sai ni ga da jikuna suna dawowa makaranta nike tambaya direba na sai ce ai waɗanga duk yaran garin gana namu sun dawo daga sakandare to abin sai ya bani mamaki kwarai ya ce ai yawa gare sai da kagga sun ga suna limka haka kusan kashi goma wanda ke makarantun ne na waje kuma jss ɗinmu idan ka je ka duba za ka iske akwai adadin mata sosai saboda haka gaskiya mutanenmu sun tashi tsaye kuma ana nan ana fafitika a ga cewa 'ya'ya mata ma sun samu wannan ilimin ita ma hukumar unicef suna wani tsari wanda suke son su ga an kula da yara tun suna ƙanana irin shekara uku zuwa hudu biyar kamin ma a shiga firamare to wannan tsarin ina iya tuna mun yi baƙi na unicef cikin watan nan da ya wuce muka tafi da su makarantar mu ta gidiga gaskiya ga ma adadin da annan 'ya'ya mata masu sun rinjaye maza ga yawansu cikin wannan ajin saboda ka kaga ko babu komi nan ga pointa abinda ke nuna mana cewa lalle akwai cigaban ilimin mata ko akwai kalubalen da ake fuskanta a karamar hukumar ka? eto eh ba za a rasa 'yan matsaloli ba amma dai gaskiya ba masu damuwa ba musamman dai wajahin gana mata iri ne sai ka iske su mata ba su da wata doguwar matsala kila wasu ƙauyuka dai can ba a rasa ba irin kama a ce farkon kaka ko kuma lokacin da aka yi ruwan shuka irin wasu iyaye sukan gayyace yaransu kila su ce su taimaka musu wajen aikin gona irin shuka wadda take ita da an yi kila kwana daya biyu uku an ƙare amma dai ba mu da wasu manyan matsaloli ko kuma kalubale wanda ke ci mana tuwo a kwariya don abin na annan dan daidai ne kuma sabon tsarin ga da muke a kan shi muna bisa ga sbmc ƙungiyar da ke kula da sha'ani da yanayin makaranta duka kan shi wadda take jama'a gari za a haɗa headmaster shi a sakatarensu to wannan ƙungiyar unhanin da ta kai muna nan gaskiya ba ƙarami ne ba kuma ya tasiri idan aka samu matsala ga makaranta headmaster da malaman shi za su kira waɗannan shugabannin nagari a zauna da su a karanta musu matsalar da ke nan su sani su kuma sai su ɗau matakin warware waɗannan matsalolin saboda haka gaskiya da waɗannan hanyoyin da muke bi abubuwan sun sauƙaƙa ƙwarai da gaske. Ato Muhammad muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Ganin yadda ɗalibai suke faɗuwar jarrabawar kammala makarantun sakandare da kuma na shiga jami'o'i wata malamar koyar da harshen Turancin Ingila Farfesa Sa'adiyya Sani Daura ta kira da a kafa unguwa ta musamman domin harshen Turanci kamar yadda aka yi wa masu koyon Turancin Faransa da Larabci. Farfesa Sadiya ta yi wannan kiran ne a hira da ta da Zaharaddin Sani Funtuwa. Farfesa ke farfesa ce ta fannin turanci wato English language. Muna so ki ma mai sauraro bayani musamman su ɗalibai da suke a makarantu musamman na sakandare wanda zaki gana ake yin jarabawa waye zaki ga mafi yawa wannan jarabawa tana fitowa ba tare da sakamako mai kyau wanda akwai irin wasu matakai da za su bi na ganin cewa a rinka samun cin wannan darasi na turanci. Yau eh, kwarai kuwa da akwai kamar yadda ka faɗi da gaske ne in aka yi jaraba wannan sai ka ga turancin akasari ba a ci ba to wannan zancen ba a turanci ba ne kadai matsalolin da aka samu ya ɗauko tushe tun daga primary wato littattafan da ake amfani da su da yawan su ka ga yawanci turawa ne masu ka rubuta su to kuma da yake a cikin to amma yanzu in ka lura malamai turawa sun yi karanci ba ko ina ake samun su ba a cikin Najeriya su kuma namu abun nan din ka san koyan harshe yanzu kamar masu koyan harshen faransanci in suka yi shekara daya biyu akwai shekara da aka ware musamman za a tafi da su can ƙasar faranshi za su je can su wani program da ake cewa immersion program ko acculturization program za su je su zauna a cikin wanda su kuma sai faransancin ko kaki ko ka so sai shi zaka yi koyan harshen larabci ma haka su ma sukan yi wannan a tafi da mutane can su je su zauna to da babu sai ya kasance an yi abin da ake kira french language village da akwai ɗaya a nan badagri a nan najeriya to a nan kuma akwai arabic language village yana can a gamborun gala a jihar borno man ka ga shi turanci ba a mishi wannan ba kamata ya yi cikin biyu ko dai a riga ɗaukar ɗaliban mu. in sun kai wani wata gaba koyan harshen turancin ko da dauke su a fidda su su je su ma su yi abin nan cuɗanya da turawan ko kuma a yi english language village a nigeria a inda za a kakkafa komi kamar yadda ake na french ake na arabic me yasa ba za a yi na english ba shi ma da za a yi zai taimaka saboda in aka je can turancin kaɗai za a yi ko mutum ya ki koya ya so dole ya yi to amma kaga ba a yin wannan to kuma abin da ya kawo ƙarin cikas littattafan da muke da shi na koyan turancin sai ka ga yawanci akwai abubuwan da mutanenmu ba su san su ba ka san shi harshe yana da kyakkyawar alaka da al'ada a dalilin haka yasa zaka ga al'adance akwai abubuwa da yawa na turanci wanda mu a nan a wajajenmu a Najeriya ba Hausa kaɗai ba duk sauran harsunan Najeriya ba haka ba yasa fahimtar harshen turancin yake ɗan yi musu wahala ko karin magana ne kowane harshe yana da salon karin magana shi to wani karin maganar zaka ga yayi zurfin da idan baka san wasu abubuwa na al'ada na gargajiya na harshen ba ba za ka fahimci ma'anar karin maganar ba shi turanci an karkasa shi akwai turancin tsantsa wanda duk duniya shi aka fahimta shi ake amfani da shi a alaka ta tsakanin ƙasa da ƙasa wato shi ake nufi da standard english akwai kuma turancin da masu amfani da shi duk suka samu suka ɗaiɗan lallon ƙasa yanda su za su fahimta fahimci kansu to wannan yau na cikin gida to wannan regional dialects kenan kaga akwai a Najeriya akwai a sauran kasashe shi ma wannan shine dai wanda yan Najeriya ya su su suke amfani da shi amma in ka fita daga Najeriya kai amfani da shi ba lalle bane a fahimce ka ɗari bisa ɗari to kuma yau shine harshen da ake koyarwa da shi a makarantu wanda ya kai karfin da a yanzu idan baka ci turanci a level din credit a secondary school ba ka gama waye ko SSCE ba university za ta dauke ka kaje kai degree saboda an yadda cewa idan baka fahimce shi a wannan matakin ba ba lalle bane ka fahimci me ake a cikin aji in ka shiga university professor akwai wasu da suke kallon musamman irin wanda ake cewa donor agency masu tallafa ma kasashe zaki ga wani lokaci suna kawo wayar da kai ga al'umma irin cewa a zo a rinka yin amfani da harshen uwa ya kika kalle ita wannan hikimar tasu a rinka karantar da yara da harshen uwa musamman yara da wannan dole a kalle shi ta bangare biyu da farko dai kamar yadda na gaya maka akwai abubuwan da kalmomin da babu su a harshen uwa to yanzu aka fassara su fi sabilillahi idan aka fassara su ka fahimce su to ana nufin sai ka kai kuma wani matakin sannan a sake fassaro masu da turanci za su gane yanzu a primary misali ko naziri wato sharan fage kafin a shiga primary ka ga ana in an zo koya musu haruffa za a fara cewa a for apple ko kuma a for aeroplane to wanda yake da can karkara bai san menene apple ba bai san menene aeroplane ba amma babu baturan da dan shi bai san menene apple ba ko kuma bai san menene aeroplane ba ko wani program da a training of trainers teacher trainers to yawanci za ka ga malamai ne na primary school ke kokoya musu to a nan kullum dariya sai ka ga in na shiga dan na dan koyar din a lokacin malaman da kansu dariya suke in an fara irin wannan sai in ce to me yasa ba za a ce a for ant ba to amma kuma aka koma can kasashen turawa su kuma ba kowa bane ya san ah, ant yaran amma mu a nan babu yaro da zai fito daga karkara da bai san kiyashi ba to kaga akwai buƙatar a ɗauki littattafan nan na primary school sake caje su kowanne a ga menene yaran gurin da za su yi amfani da shi za su fi fahimtar shi sai a yi musu learning by association to professor dai kin yi min wannan bayani na matsaloli to ta yaya za a gane yadda za a shawo kan waɗannan matsaloli kamar na littafin da nake magana sai an bullo mishi ta hanyoyi daban-daban daga littafin har malaman har ɗaliban to sai kuma wajen curriculum din da content dai na koyarwa wato abin kundin na eh, abin da ya kunsa shi ma sai an bullo mishi ta wajen bangaren firicin kalmomi da kuma yadda ake tsara kalmomin wajen magana da ma'ana ukun nan wato a turanci akwai pronunciation akwai kuma kuma syntax akwai kuma meaning to ukun nan za a kula da yanda suke magana akwai inda za a kula da kalmomin kansu da suke zabowa da kuma yanda suke jera su a wajen magana sannan kuma akwai bangaren ma'ana to wannan bangaren ma'anan shi ma matsala ce shi na furucin da kaji mutum ya magana wani lokacin a Najeriya ne zaka san daga wani bangare Najeriya ya fito saboda harshen shi na farko yana da nasaba akan yana tasiri akan yanda yake iya magana to amma amma wajen fahimtar ma'ana da kuma tsara kalmomin a nan ne shi ma wani wuri ne na matsala wanda tun daga farko kuma ake dasawa tun daga farko tun suna firamare ya kamata a sa su a hanya da zarar kwakwalwarsu ta anshi musamman kamar wurin jera kalmomi kwakwalwa ita take da wannan wannan karfin da in ta fuskanci yanda ake tsarawa to sai ka ga har inda bai taba jin an tsara kalmomi ba sai yayi abin yakan zo kamar yadda ake cewa automatic Hukumar horar da malamai ta ƙasa ta sake farfado da shirin horar da malamai waɗanda za su koyar a makarantun firamare a daidai lokacin da buƙatar malamai a makarantun firamare yake ƙara ƙaruwa. Gwamnatin tarayya fiye da shekaru goma da suka wuce ta dakatar da tsarin kwalejojin horar da malamai inda ake ba da takardun shaidar malanta mai daraja ta biyu. Ga rahoto da Lawal Sani ya aiko mana daga Jalingo kan sake farfado da wannan shiri. ko da yake ana tafiya fiye da shekaru goma sha biyar da dakatar da makarantun horon malamai wato teachers college muhimmancin horar da malamai a wannan mataki ya sa cibiyar nazarin aikin malanta ta najeriya nti ta dawo da wannan shiri amma a matsayin shirin aji na musamman alhaji sa'idu yusuf zakari shine jami'i da ke kula da ofishin cibiyar nazarin a jihar taraba horar da malamai da ake yi na tc2 din nan ya tada ya hazzuka mutane da dama domin saboda ganin yanayin kwaliti na ticoci da yake a yanzu shi ya sa har ita institute da ta ga haka sai aka dawo da pivolta teachers training program wanda ina nan kaman shi tc2 din ne to wannan kuma shine yanzu ake yi kamar nan jihar ma muna yi ana horar da su kuma shi sukan za ka ga wa'anda su sun je true secondary school ne suka zo sukan karantarwa wannan da suka yi 5 ko tc2 sai ka ga sun fi quality a kan su wa'ancan masu neman takardar shaidan horar da aikin malanta na farko eh, jimlar su yana kaiwa kusan kamar nawa eh, a gaskiya mun yada shi a nan jihar da dama sannan kuma mukan yi shi ne santa-santa a kamar a yanzu haka muna da santa a ibi local government muna da santa a nan yoro muna da santa a takun muna da santa a kuma bali to yanzu nan dai su ne wa'anda suke yi kuma kusan tun 2010 muka fara haka za ka ga yau wannan local government sun yi nan wani shekara da ka ga a, suna ciki wa'ansu ba su na wa'ansu sun fito haka dai muke tafiya e, to a yanzu dai haka kamar a ibbi muna da ɗalibai sun kai wajen hamsin da uku wanda suke wannan program a nan yoro kuma muna da arba'in da biyar a bali muna da arba'in da biyu a takun kuma sun kai arba'in da bakwai Mazauna wasu sassa a jihar Kaduna suna kira ga gwamnatin jihar ta mai da hankali kan shirin inganta gine-ginen makarantu a zaman wani bangare na ci gaban ilimi. Ga tattaunawa da Iliya Kure da wasu kan haka. Sunana man kayan. Gaskiya taimakon da muke nema a game da makarantar nan suna da yawa ba kaɗan ba. Kaga da muna buƙatar da a rushe mana wannan makaranta. A ɗan ƙara mana gyara a ja mana katanga a ɗan raka killace mana makaranta. Saboda ana yawan zama ana ɗan yin shaye-shaye a ciki kuma babu kofofi Balantana a raga kaga yanzu damuna ne. yaran aka ce za a saka su a ciki kaga dole ana ruwa tashi za a yi kaga nan ma ilimi ya ragu daga ciki ka gani ita kuma wannan makaranta sabuwar nan da aka yi na 2005 ita ma muna bukatan da a kawo mana gudunmawa ko da a ce za mu samu a rushe ta ne a dai mana wata ko a zo a mata kwaskwarima kuma duk dai jin daɗin mu ne da karuwan gari gaba ɗaya yanayin karatu yake nan mutane da yana zuwa makarantu a nan yankin naku eh, da an fara yaduwa a makarantar ana zuwa sosai to amma yanayin makarantar da ba a gyara ta ba shine mafi akasarin 'ya'yanmu iyayenmu suke ɗaukan yara daga nan suke kai su cikin gari suna karatu saboda kuma malaman namu suna da karancin koyar da yara abin da ya kamata a koya ba a koya musu wata zubin ma yara sai dai su zo misalin karfe takwas karfe takwas da wani abu ba a shiga aji ba kuma ga malamai suna nan ba a shiga aji a koyar da yara ba sai dai a ba su kuɗi su ci ko saboda ba a biyan su kuɗin wata shi sa su ma suke ɗan dakatawa game da koyarwa me suna wannan makaranta suna wannan makaranta eto eh gaskiya ba ta da suna firamare ce mai giginya eh eh mai giginya eh ita ce a nan Kashi ne yanzu ko ya batun abinci gaskiya batun abinci da an fara kawo abinci kuma abincin da ake kawowa alale ne daga alale sai fiye wata eh, abin nan ka yogurt shi kenan abin da ake kama yaran mu kuma alalan ma wari ke yara sai dai su ta yaddarwa ba a yi mai daɗi yara daga sun ciye dai su yar wani ma bai iya sawa a cikin shi shi kuma wa ta wannan yogurt da ake badarwa sai a kawo a hai nan kuma bara a kawo mana ba yaran matin suna fitowa da kwano ana ba su abinci aka dawo aka daina ba su an ce masu dafa abincin daga kowane karkara ko unguwan da makarantar take kana nufin cewa masu dafa abincin da ke nan unguwan suna ma yaran su abincin da bai dace ba kenan eh ba wai a nan garin kwata-kwata matar da take daga cikin garin nan mace ɗaya ce sai na wannan yankin unguwa na gwara sannan kuma sai wasu a hai to kaga idan na nan ce abinci abincin ta suna ci lafiya lau ci shinkafa wacce ake ce marangel da faduka yawwa to kuma bayan haka su na rigasan su ne ba sa yi musu abinci mai daɗi sai dai daga sun ci alalan nan sai dai su yaddar wata zubin ma ba ma sa iya kai shahanci sai su yaddar amma mu na yankinmu nan gwarawanmu da mu gaskiya suna yi abinci mai daɗi suna ci amma in dai na hayi ne ake kawo a keke suke kawowa da wata katuwar kula to yaran mafi akasari yaddarwa suke yi wasu kuma ya eh su daure su ci amma mafi akasari masu yardarwan sun fi yawa saboda ba daɗi yawa in dai rangel ne lafiya lau rangel rangel shinkafa da ba duka mai kyau Kokarin da na yi don na sadu da sakataren ilimi na karamar hukumar Igabe ya cutura, amma sabon kwamishinan ilimi na jihar Kaduna, Professor Andrew Nock ya ce, Gwamnatin jihar Kaduna ta ɗauki matakai na gyara makarantu a jihar. We also of our secondary schools and primary schools. before we Duk da matakai da kwamishinan ilimi ya ce, gwamnatin jihar Kaduna na ɗauka. Akwai makarantu a sassa daban-daban na jihar da har yanzu ke buƙatar a gyara su. Haka ma, akwai makarantu da dama da wannan shiri na ciyar da yara bai samu zama da kyau ba iliya kure muryar amurka daga kaduna Najeriya. masu aro da wannan allah kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardar allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma cuba hiro diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. To a takaice jami'an tsaro a kasar Belgium sun kai wasu jerin samami kuma masu gabatar da kara sun ce zuwa jiya Asabar sun tuhumi masu wasu wato wasu mutane uku da take-taken ta'addanci 'yan sa'o'i bayan da kwamitin tsaron kasar ya yi wani zama na nazarin wata barazanar wato barazanar kaddamar da hari a kasar. Wata kotun Masar ta sake zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai ma tsohon shugaba Muhammad Morsi saboda kurmata sirrin ƙasa. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta wallafa cikakken shawarar da ta yanke ta tsawaita wa'adin takunkumin da ta ƙaƙaba marasha Rasha saboda haɗe kremiya da ta yi a shekara ta 2014 ta ce har yanzu ba ta amince da haka ba. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.